ziyarar ta babban hafsan mayakan najeriya wanda ya samu kilci daga kwamandan cibiyar horas da sojoji da ke kwantagora major general muhammad mahmud masheliya wadda a lokacin ta ya kaddamar da sababbin ayyuka da aka gudanar a bataliya ta 26 da ke barikin giginya tana zama wani abu mai kara kwarin gwiwa ga sojoji musamman idan aka yi la'akari da fafatukar da suke yi ta kawar da ayyukan ta'addanci a yankin gabashin sokoto despite the challenges of insecurity I'm glad that forget to of ya ce duk da matsalar rashin tsaro da ake fuskanta abin jin daɗi ne ganin irin yadda aka samar da kayayyakin kula da jin daɗin jami'an soji kuma wannan kan iya ƙara musu ƙwarin gwiwa da aikin da suke yi da daƙile ayyukan ta'addanci satar mutane har ma da satar dabbobi To ko yaya masu sharhi akan lamuran tsaro ke kallon irin wannan ziyara a jiha mai fama da matsalar tsaro kamar irin jihar Sokoto? Nuruddin Bodanga mai sharfi ne akan harkokin tsaro. Welfare ko kuma a ci jin daɗin ma'aikata yana da muhimmanci sosai. So ni na gani dama abubuwa ne wayanda ya kamata ma tuntuni a ci gaba da kokarin ma ingantawa har ga wuraren da ma tashin hankali ko kuma matsalar tsaro da kamari ba tukuna saboda yana da kyau sosai saboda kaga yanzu mutum ne wanda zai je sai da rayuwar shi wurin ganin mutane sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ko amma sai kuma kamar kaga akwai cikin ayyukan da aka dama akwai clinic a ciki ko misali hmm. to ka dole ne ka yi tunanin ko iyalanka ba su da lafiya kana soja ko kana jami'in tsaro ko kana tunanin kai ma kanka idan ka je ka samu wani matsala a cikin aikin da kake yi ina za ka je ka samu Eh, kulawa so kaga yana da muhimmanci sannan ishu din nan na wayan abubuwa da za ga kaman kananan abubuwa na sola da sauransu duk suna ji saboda eh, bai kamata ma a ce a cikin wuri irin wannan wurare ma a ce ko babu wuta tunda mun san muna da matsala na national grid ko wani lokaci ne fa tana doke wuta idan ka san eh, kamar wuraren fa mazaunin sojoji kamar emergency ne fa duk da kokarin da gwamnatoci ke yi na shawo kan matsalar rashin tsaro a yankunan gabashin Sokoto mutane a wasu ƙauyuka na ci gaba da fuskantar barazana daga yan bindiga tamkar yadda mutanen ƙauyen Labo suka samu sako daga 'yan bindigar tamkar da shugaban kungiyar 'yan banga na ƙauyen Malam Sani ya tabbatar. Lalle tabbas wannan ko shakka babu mu mutanen garin Labau su sun kira mu ta waya sun ce za mu biya su kuɗi naira miliyan bakwai idan ba haka ba za su shigo cikin garinmu za su kashe kowa yaro babba mace namiji za su kashe kowa kuma daga ƙarshe mun nuna musu mu kan ba za mu iya biyan kuɗi naira miliyan bakwai ba sai dai wanda ke buƙatar kuɗi ya shigo cikin garinmu mu gan shi an shi kuɗin kowaye shi. samar da abubuwan da za su kyautata jin daɗin aiki ga jami'an soji kan iya yin tasirin gaske ga aikin da suke yi na samar da tsaro a ko'ina muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya